Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau Litinin goma ga watan Mayu shekarar 2021. na hashin gumel ne tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban mulkin soja na kasar chadi jarar muhammad idris debi ya kai wa shugaban kasar nijar ziyara a yau litinin haka kuma za ku ji cewa matasa daga sassa daban-daban na najeriya sun gudana da gangamin karɓar mulki daga hannun dattawan kasar muna kuma ɗauke da rahoton musamman kan halin rashin tsaro da ke addabar najeriya sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku da kuma tasirin watan azumi a wurin matasa. amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau ɗanan litini cewa a yayin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 da masu mutuwa sanadiyar cutar ya kai makurarsa har ya fara yin ƙasa a wasu wuraren har yanzu adadin na da yawa hasali ma karuwa yake yi a taron manema labarai na yau dinnan litinin game da cutar ta covid-19 a hedkwatar hukumar da ke geneva Darekto general na hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce a yayin da duk wani saukin da cutar za ta yi abin maraba ne adadin sabbin kamuwa miliyan biyar da digo hudu da kuma mace-mace dubu tasa'in a faɗin duniya a tsawon makon da ya gabata a yayi yawa ya ce duniya ta taɓa ganin irin wannan a shekarar da ta gabata inda ƙasashe suka ga annobar ta fara lafawa sai ko suka shiga sassauta matakan kandagarki ta ɓangaren lafiya da harkokin zamantakewa cikin gaggawa nan da nan ko adadin ya sake haurawa a halin da ake ciki kuma yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 kulle yomin a ƙasar india ya ɗan ragu amma har yanzu adadi ne mai yawa ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau dinnan litini cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabbin kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabbin mace-mace 3,754 to sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgin ne dai ba a kammala shi ba Zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a India sun kai miliyan 22.6 a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai kaso na yawan waɗanda suka kamu miliyan 32.7 daga jimlar waɗanda suka kamu zuwa yanzu a duniya miliyan 158.3 ita ce kaɗai ta zarce India a cewar cibiyar. damuwa na karuwa a indiya kan yadda wani nau'i na huhuna mai illa ke kama masu ɗauke da cutar ta covid-19 da ma waɗanda suka warke daga cutar cutar wadda ake kira mucormycosis a Turanci, hunhuna ce ke haddasa ta kuma takan yi illa ga siffar fuskar mutum wani sa'in mata makanta mutum masu fama da cutar sukari ko diabetes da suka kamu da cutar ta covid-19 sun fi saurin kamuwa da cutar ta hunhuna a cewar ƙwararru. Gwamnatin shugaba Biden yau ɗin da Litini ta ce Amurka za ta kare 'yan luwaɗi da masu canza halittarsu daga bambancin da ake nuna musu a ɓangaren kulawa da lafiyar jama'a, wanda hakan ya yi hannun riga da manufofin gwamnatin zamanin Trump mai takaita musu 'yanci a hukumance game da batutuwan da suka jibanci kulawar lafiya. Wannan mataki da ma'aikatar lafiya da hidimar jama'a ta ɗauka. na jaddada cewa dokar gwamnatin tarayya da ta hana nuna wariya a bangaren kulawa da lafiya tana kuma kare 'yan luwaɗi da masu canza halittarsu. Gwamnatin Trump dai ta fassara jinsin halitta ne da irin yadda aka haifi mutum, wanda hakan ya ware mutanen da kan canza halittarsu daga kariyar da dokar kan bayar. Tsoron nuna bambanci kan kai mutane ga haƙura da neman lafiya, wanda hakan kan haddasa mummunan sakamako ta fannin lafiya. a cewar sakataren ma'aikatar Xavier Sera, a wata takardar bayani ya ƙara da cewa kamata ya yi kowa da kowa ciki har da 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza jinsin halittarsu ya samu kulawar lafiya ba tare da bambanci ko shishigi ba fakat. Ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar Afghanistan wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na ƙaramar sallah daga ranar Alhamis wanda zai kawo ƙarshen watan azumin Islama na Ramadan. Sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a faɗin lardunan Afghanistan da dama. Ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin Litini cewa gabda wannan sanarwar tsagaita wuta ta Taliban. mutane akalla goma sha ɗaya sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bas a lardin zabul na kudancin ƙasar Haka zalika wannan sanarwa ta kwance ɗamarar na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata da ke birnin Kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da sittin akasari ɗalibai. Taliban ta faɗi tun jiya Lahadi cewa shugabanninta sun umarci dukkan mayakansu da su a ta bakinta daina fara kai hare-hare kan abokan gaba a faɗin ƙasar don 'yan ƙasar su yi shagulgulan cikin abin da ta kira yanayi na kwanciyar hankali da tsaro. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kwana guda bayan da rundunar mayakan da ta bada sanarwar murkushe dukkan wani kutsen 'yan tawayan pact. Shugaban gwamnatin mulkin soja na kasar, Janar Muhammad Idris Deby ya kai ziyara a jamhuriyar Nijar a yau Litinin, inda suka tattauna da shugaban kasar Muhammad bazum a fadarsa da ke birnin Yamai. Wakilin murya Amurka a mai muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Mahimman batutuwa biyu ne aka tantauna a kansu a yayin wannan ziyara ta shugaban gwamnatin rikon kwaryar kasar Chadi General Muhammad Idris Debi. Na farko yi wa shugaba Muhammad Bazoum bayani a dangane da halin da ake ciki game da tafiyar gwamnatin rikon kwaryar da aka kafa bayan rasuwar shugaban kasar Chadi Marshal Idris Debi. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié ya ce na zo ne in kara jaddada girman dangantakar da ke tsakanin chadi da niger sannan kuma in yi wa dan uwana muhammad bazum godiya saboda gudunmuwar da yake bamu bayan rasuwar marshal idris dedi masu rajin kare demokradiyya irin su shugaban kungiyar mojan siraji isa na kallon wannan ziyara a matsayin wata alamar haske game da nauyin da aka dora wa shugaban nishar muhammad bazum mai alhakin sasanta bangarorin kasar chadi yau an sa gwamnati yan adawa kawar da kansu suka yi na'am suka shiga kenan wannan ya nuna cewa hakika akwai haske zuwa gaba da za su iya samu eh, zaman lahiya ba don komai ba saboda zaman lahiya ta daure a caji sannan kuma a samu a nuhi gaba wajen eh, yaƙi da ta'addanci eh, a yankin sahel batu na biyu shine wanda ya shafi harkar tsaro kasancewar chadi na taka rawa sosai a yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin chadi da yankin sahel Anan nan muhammad dabi ya ce kamar yadda aka sani muna da dakaru da ke da sansani a garin tera waɗanda ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar jesan sahel saboda haka zan je in jajanta masu rasuwar marishar idris debi sannan kuma in ƙara musu kwarin gwiwa domin su ci gaba da aiki ba gajiyawa. Mai sharhi a kan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasum na ganin ziyarar ta Janar Muhammad Idris Debi za ta yi tasiri sosai a kawunan dakarunsa da ke fagen daga. Bayan abubuwan da suka faru a cajin mutuwa Idris Debi wajen fagen daga wasu daga cikinsu sun balle suka koma gida suka ga babu wani dalilin suna nan kuma su bar baya da kura har a yi sanadiyar rasuwar mutuwar shugaban kasai aka samu aka yalbe su suka dawo wanda ba su daga kin ba aka sa suka tsayar to yanzu saboda za dan ya nuna musu gida ko ya zo daidai kuma ana ci gaba da tabbatar da tsaro wanda ya kamata kuma dama dai dakaru ne da suke karkashin shi don zai nuna musu mahimmancin tsayuwar su wurin saboda yana da alaka da zaman lahiya ita ma cajin kuma duk gumurzun da ya kamata su yi da fafatakar da ya kamata su yi su yi musamman wannan 'yan lokuta da ake ganin an dan samu rauni. gasar Chadi mai fama da tarsumar wasu daga cikin 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula masu kin jinin gwamnatin da ta gaji marigayi Idris Debi ta ba da sanarwar murkushe kungiyar 'yan tawayen fak kwatkwata a ƙarshen makon jiya bayan shafe kusan wata guda ana kafsa fada a kokarin su na shiga birnin Injamena. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gai da gaida Sulaiman Barma to daga jamhuriyar Nijar sai makwabce ta Najeriya inda matasa daga sassa daban-daban na kasar suka gudanar da gangamin karɓar mulki daga hannun dattawa. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara matsowa lokacin da ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisu da gwamnoni a Najeriya, matasa sun fara kaɗa gangar gangamin karɓar mulki daga hannun dattawa. A wani ƙasaitaccen taron da aka gudanar a Jos Fadar Jihar Filato don fargar da matasa muhimmancin haɗin kai don ganin matasa sun karɓe madafun mulki. Matasan suka ce suna da laƙanin magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta har in sun karɓi mulki daga hannun waɗanda suka ci nasu suka ci na 'ya'yansu suke kuma cin zamanin jikokinsu. sunana honorable nasir muhammad muna so mu gaya wa duniya cewa mun shirya mu kwaci mulki a hannun waɗannan tsofaffin muna nuna wa matasa cewa dole ne mu ɗauko mutum da yake da structure da yake da tausayin mu da yake da taimako akan al'amuran matasa mu tafi da shi sunana sa'idu Boboi duk ci gaban da aka samu a najeriya matasa suka yi shi lokacin da shugaba buhari ya mulkin najeriya a soja duk shekaransa arba'in ko da biyu ne ko da uku Janaral yakubu Gawa wanda ya hada kan kasar nan ya jagoranci ya karba sasa nawa ne shekarunsa talatin da biyu ne ko da nawa duk ci gaban kuma da aka samu su suka kawo a nan ci gaban din wanda yanzu muna so a yi maintaining wannan ci gaba din ma ya gagara sunana jennifer z adams matasan najeriya sun shirya sosai domin sun experience wahala ko mace ma a gidan tana da haƙƙi ba ruwanta da gulma to same thing in matasa yana da abun yi ba da zai kai shiga fada da sace-sace da sauransu su ma mata suka ce za su mara wa 'ya'yansu baya don samun waraka wa mata da matasan najeriya sunana aisha tehuza idris ina zaune a 'yan shanu don dukkanmu najeriya dukkanmu ɗaya ne amma yanzu abubuwa da ake wariya da wannan ya kawo mana tashi hankali to muna so unit su karbi abin da karfinsu domin mu samu ci gaba sunana hajiyar Fatu Ibrahim daga gangare. Mu mun riga mun sake da cewa in Allah ya sa da ta suka hau da mu da 'ya'yanmu duka za mu samu sauki. Sai yanzu ya zama na rabu mu gaba ɗaya mata mun zama widows kashe mana mazan ake ta ana barin mu da yaran. To don haka kin ga babu wani abu da za mu ce muna da hope yanzu akan su babu saboda sun faɗa ba mu gani ba sun faɗa ba mu gani ba. Da haka muna ganin yanzu inda Allah zai samu sami yadda muke so a canja ba matasan su yi mu gani. Sunana Amina Abdullahi woman leader na sarkin Arab na APC. Siyasan ya zama sai mai ubangida da shi ake yi. Canjin da muke nema mu a ba matashi mai jini a jika tunda akwai matasan mu yawanci yan goyin da suke yan keke nafe yawancin su akwai masu masters har HND akwai masu shi amma ba su da gurbin wanan da zai kai su inda za su samu aikin yi shi yasa abu yake ta gurbacewa to sai dai a gefe guda dattawan na cewa shawarwarin manya na da muhimmanci a siyasance da harkokin gudanar da mulki Hajiya hauwan Lori da ta yi kusan shekaru arba'in ana damawa da ita a harkokin siyasa. Ta ce an samu ci gaba a wasu bangarori. Yanzu shugabannin da suke kan gaba sai a ɗebo yara masu buɗaɗɗen ido. To dakan jiya ya ki tsami. da tsohon zuma ake magani kin ga idan ba mu din nan aka nemo ba ba za a samu masalahan wani abun ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji To yanzu kuma lokaci da sani sha'ayin malumfashi zai shigo da rahoto na musamman. Yanzu dai ta tabbata cewa musabbabin taɓarɓarewar harkar tsaro a Najeriya ya ta'allaka ne akan siyasa da ta'addanci tare da rashin kishin ƙasa. Waɗannan su ne suka haifar da cin hanci da babakere da kamuyamuya. A wancan lokaci dai mahara ne 'yan yankin Niger Delta yanki mai mai suke satan masu haƙan mai turawa don neman kuɗin fansa. Amma tuni marigayi shugaba 'yar aduwa ya magance wannan lamari. Sai kuma siyasar duniya ta biyo baya lamarin da ya haifar da kullowar ƙungiyar Boko Haram. Daga nan kuma sai masu neman arziki dare guda suka biyo baya lamarin da ya sanya 'yan bindiga Fulani da ke zaune cikin daji suka juya suka zama masu kai harin suna satan mutane wato kidnapping don neman kuɗin fansa inda suka fake da cewa an kasa kare musu haƙƙinsu ne shi ya sanya yanzu su kuma suka ɓalli don su rama wannan kuma sai wasu suka gani cewa hanya ce na samun arziki dare guda saboda haka da dama daga cikin mutane suka shiga wannan harka na ta'addanci sabili da abin da ake samu wannan lamari ya bazu ya zuwa jihohi daban-daban na arewacin ƙasar na su kansu jami'an tsaro ba ta gari daga cikinsu an samu waɗanda ke ba da bayanan sirri ga mahara da kuma ƙungiyoyi na 'yan aware masu neman a basu bangare na cin gashin kansu. To waɗannan kokawar da al'ummar ƙasa suka yi shi ya sanya gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai da dama don dakile harkar ta'addanci. To amma kuma 'yan zagon ƙasa da waɗannan miyagun mutane suka daddasa a cikin sassa daban-daban na gwamnati da kuma al'umma ya sanya ake ta ganin gazawar gwamnati sabili da ta'annatin da waɗannan suke yi a duk lokacin da za a fita kai hari sai su kuma su ce za a fito rana kaza ko ko lokaci kaza ko an fito wannan shi yakan sa su kuma sai su yi wa jami'an tsaro na gwamnati kwantan bauna har su yi masa illa a wasu lokuta. Misali ma shine wannan karamin ɗan sanda ne ya saci pistol wato labarbar daga wurin aikinsa kuma cikakken ɗan ƙungiyar ta da karin bayani na kabilar Ibo wato IPOB a cikin jami'an 'yan sanda to shine yanzu aka same shi da laifi dumu-dumu ake bincikansa. Allah ne ya kama wannan yaro. How you get the pistol? How you get that? We gonna deal with you, girl. They kill you. Let's go. I put you in To a ƙarshen dai makon nan da ya gabata ne kwamitin tsaron ƙasa na Majalisar Dattawan Najeriya ta yi taronta da manyan hafsoshin rundunonin tsaro na Najeriya. A bayan da suka jera kwana biyu suna gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari daidai akan wani al'amura na taɓarɓarewar tsaro da yadda za a shawo kansa. To a ƙarshen taron shugaban wannan kwamiti Sanata Endime ya yi wa Madina Dauda bayanan wasu daga cikin abin abin da za a iya faɗi dangane da abin da suka tattauna da waɗannan jami'an tsaro. Mun yadda da wannan. Ah, kuma su wayannan mutane da suka zo gaba mu yau Alhamis su dogon zama da shugaban kasa na wajen kwana biyu ko zama guda biyu duk an sa hankali akan wannan. So tarin abin da suka tattauna a kai da bukatun da suke da shi da haɗin kai da suke bukata a wajen majalisa shine suka gaya mana kara. Mun gamsu da bayanin nasu abin da ya rage shine a tabbatar cewa an samo musu abubuwan da suke bukata nan mu ga abin da Allah zai yi maganganun da muka yi a baya ina jin da duk zaman da muke yi da su mu ma ba mu taba tambayan su irin tambayoyin da muka tambaya ba kuma su ma ba su taba fito mana bai kai ga a gaya mana ga abubuwan da yake kunshe a cikin tafiya na ga abubuwan da za a yi duka don a samu a shawo kan wannan matsalar ba mu zo na mun tattauna kamar yadda muka tattauna yau din nan ba shi yasa na ce bayanan sirri ba kuma abun da za a ce a gaya wani don ba zai biya bukata ba mu kuma muna fatan akan cewa yan najeriya za ta ba da haɗin kai da ya kamata musamman ma a taimakawa jami'an tsaro da information don duk abun da za a yi idan ba a samun bayanan sirri to duk tafiyan ba zai je ko ina mataki na gaba shine za mu zona da su musamman ma yanzu za a kawo kasafin kuɗi wata da ake kira supplementary don a tabbatar cewa abubuwa da duk wannan in kai magana sai ka ga zai dawo akan cewa sai an ba su kudaden da suke bukata kuma yan najeriya kuma su fahimci a kan cewa samun zaman lafiya ba abu ne mai arha ba kuma ba mutanen da suke sadakar da ransu don a samu zaman lafiya nan yan najeriya ya kamata ta ba su kuma cikakken goyon baya da karfin gwiwa don su aiwatar da wannan aiki amma insha Allah najeriya babban kasa ce ko da shike ba mu taɓa fuskantar irin wannan barazanar ba amma najeriya tana da capacity ce na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan abu tsaro wannan abu ɗaya ne wanda kowa yana fuskantar sa a ƙasar nan kuma kowa ya damu a wani labarin kuma yau din nan da asuba 'yan bindiga suka je suka sace masu sallar tahajjudu a can garin jibbiya a wani sabon masallaci da ke wajen abatuwa wajen kwata a bayan garin jibbiya inda suka sace mutane arba'in to amma a ƙarshen lamarin rundunar 'yan sanda da suka tashi tare da sauran jama'an tsaro sun ceto talatin daga ciki Wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren jiya sa'ad da ake sallar hajjo don neman ramar Allah, wanda galibi musulmai maza da mata waɗanda ke da kokari sukan je masallaci mafi kusa da su don yin sallar tsayuwar dare. Malam Mustapha Musa yana cikin masallacin sadda waɗannan mahara suka kutsa kai suka shiga. Wallahi muna cikin sallah ta hajji tun hudu suka shiga masallacin da bindigu saura suka rara da wajen masallacin. Sai suka rufe kofa biyu sai suka bar kofa biyu. Ɗaya yana shiga sai ya fara ba wajen liman sai ya an shi sifika da ke hannun liman sai ya mare. Sai liman ɗin ke cewa kan wanda ya ta aida hadi. sai suka hali biyu cikin masallacin hmm. da aka fito da sai suka halbi da sai suka tafi da mu to sun tafi da mu akwai matana akwai yaro na yana kuka da na ce ni ba zan iya ba sai hakuri su ke wannan mai goyon ni zan tafi suka ce ba za su tafi ba zan ce to ni gaskiya na ba su dauka ta sai suka ce to sai dai aka shina a gurin suka ba da yake ba komai ga abin na gane ba komai sai da suka ci gaba da buguna eh gaskiya za mu kai zamu kai maki mana mutum talatin to amma wasu ai an ce sun dare ke ban ya gane wanda ya taho da wanda bai taho ba amma dai mun kai kimanin mu talatin wanda aka tara yanzu haka mata da yaro na suna ta hannu Shi Malam Saminu shi ne ma wanda suka fara nuna da bindiga Allah kuma ya tsirar da shi. lokacin da suka zo sun yi kukin gaba ɗaya ya masallacin suka dade da bindigi suka ce mu fito sai kowa ya fita a lokacin da suka ta tsawa ko fita sai suka turo wani yaro ya zo yana sau sau wanda duk ya aje waya a wurin yana tsincewa ya nuna yaron da bindiga shi bai wuce shekara sha bakwai dai bai ma iya cika ta ba ake tunani a lokacin yaron ya koro mu daga cikin ni na fara fitowa da na fito daga cikin masallaci akwai wani mutum a hannu hannuna gefe baya gani ni na kamo hannun shi na fita da shi na na fito harabar masallaci na taka sau ɗaya sai na ga wani a bakin wurin yayi kuke ya nuna ina zan fita wani ce mai a ba ina rani. Wato ya dana bindiga kenan kake nufi? Eh, ya daga bindiga ɗaya na biyu kuma sai na karo da wani mai kwamandan nasu mai basu direction ina za ni ta ce mai a oga duk inda kace mu tafi mu yanzu can za a yi a lokacin da ya nuna hanyar da za mu yi na fusgi makahon wajen so uku ko so hudu da niyyar in kula ya yarda zan tsira zan tsiratar da shi to na so masu kusan bi makawan da bai gane ba kawai na saka sai na ruga sai ya ji ni sai ya bar wannan makawo sabanin su sauran suna bakin haraban masallacin kowa ya hito gaba daya Eh, na ruga sai biyu ne yana harbin kazanyi harbin kazanyi inda Allah ya ce mace ni na ruga cikin duhu ne sai ban ga wata katanga ba sai da na kai mata karo sai na hwada kwanci lokacin da na hwada lokacin yayi harbin ko da yawan na harbi kuma sai na zabi tsallaka katanga sai na dara na ruga to ya bi ni ya bi ni sabanin da ya bi ni shi kuma wannan makaho nan sai ya karya kwana yana rarame rarame sai ya hwada ma wata mota sai ya shiga kashin ta ya kwanta amma yanzu ana tunanin sun tafi da namiji mutum ba bakwai mm. mace uku sai yaro na goya kwaya daya. Ni Maryamu nake ana sallah ta iya kalle ne sai shi ne suka ce a bada wayoyi daga bada wayoyi ko sai suka ce kai uban da ya fita. 'yan sanda da sojoji kai ba ma su kaɗai ba har da 'yan bijilanti da al'umma garin jibiya wanda aka bi bayan waɗannan barayi alhamdulillah ya an kwato mutum talatin daga ciki. sani sha'ib malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya. a gai da sani sha'ib malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice. tsara jadawalin fafatawa a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta mata ta shekara ta 2022 wadda aka faɗaɗa zuwa ƙungiyoyi 44 inda tun a zagayen farko za a yi karon battar karfe tsakanin manyan giwayen afirka biyu najeriya da ghana an tsara rukunan jadawalin ne bisa la'akari da yanki a maimakon matsayin kasashe ta haujin ta maula inda yanzu haka najeriya ce ta ɗaya nahiyar afirka ta haujin mafifitan kasashe a bangaren kwallon kafar mata na hukumar fifa yayin da kasar ta ghana ke binta gasar ta nahiyar afirka za ta kuma kasance zakaran gwajin dafi na fitar da kasashen da za su fafata gasar cin kofin duniya ta mata wadda za a fafata a kasashen australia da new zealand a shekara ta 2023 ita ma gasar ta cin kofin duniya ta shekarar ta 2023 an faɗaɗa ta zuwa kasashe 32 a maimakon kasashe 24 hukumar kwallon kafar nahiyar turai wato uefa tana nan tana duba yiwuwar sauya fafa ta wasar karshe ta gasar zakarun turai ta bana daga birnin istanbul na kasar turkiya zuwa filin wasa na wembley da ke ingila sakamakon takunkumin hana zirga-zirga a yau litinin ne shugabannin hukumar ta uefa suke gudanar da taro da jami'an gwamnatin birtaniya da hukumar kwallon kafar ingila domin tattauna lamarin da kuma fitowa da matsaya ta ƙarshe kungiyoyin ingila biyu chelsea da manchester city su ne za su fafata wasan na karshe na gasar ta zakarun turai a ranar 29 ga watan nan na mayu to amma an hana magoya bayan kungiyoyin tafiya domin kallon wasan bayan da kasar turkiya ta fada a jerin kasashen da ingila ta takaita wa zirga-zirga a tsakanin su to sai dai kuma akwai wasan da aka tsara gudanarwa a filin wasan na wembley a ranar 29 ga watan mayu to amma ana duba yiwuwar sauya wasan zuwa wani filin idan uefa ta nemi a yi hakan ya zuwa lokacin hada wannan rahoton kuma ba a kai ga cimma matsaya ba a yanda hukumar ta uefa take kuma duba yiwuwar zaben kasar portugal domin fafata wasan ta karshe ta zakarun turai sakamakon rashin cimma daidaito da kasar birtaniya akan wasu al'amura rahotanni daga kasar faransa na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar psg na duba yiwuwar sayan dan wasan gaba na liverpool mohamed salah idan har tauraron dan wasan ta kiliyan mappe bai sabunta kwanta raginsa ba a kungiyar an ruwaito cewa mbappe dan kasar faransa ya dakatar da tattaunawar sabunta ragi da kungiyar ta psg yayin da ake raɗe raɗin cewa wasu zaratan kungiyoyi da suka hada da real madrid suna zawarcinsa shi ma dai sala rahotanni na nuni da cewa yana bukace da ɗagawa daga kungiyarsa ta liverpool biyo bayan gushewar jin daɗin zamansa a kungiyar da ya sami lashe gasar premier da zakarun turai da uefa super cup da dai sauransu to sai dai kuma akwai rahotannin da ke cewa wasu manyan kungiyoyin ingila ma suna zawarcin sala ciki kuwa har da tsohuwar ƙungiyarsa ta chelsea da tauraron take haskawa a 'yan kwanan nan murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaida na sanyin na menene tasirin azumi akan matasa ni ne nasiru muallim ahmad a nan da magaram jamhuriyar niger zan yi jan hankali kaɗan a kamu matasa da abin da ya kamata mi a cikin watan ramarana wannan wata mai albarka wanda Allah ya banta a cikin watanni ya mala kyauta da shi hai wa kana sallallahu alaihi wa sallam yubashiru ashabuhu bi qudumihi manzon Allah mai tsira da amincin Allah yana ba sahabbai albishir da gabatarwar ramadan wa yubayyinu lahum mazayahu yana bayyana musu darajojin wata ramarana faya kulu annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane kad azillakum shaharun azimun mubarakun ya muku inuwa wata mai girma mai albarka waya hussu a sahabuhu annabi yana zaburas da sahabbai alal ijtihadi a bisa kokari fihi a cikin wannan watan na ramarana bil a amali saliha da ayyuka managarta min fara'idin daga salloli na farilla wana wafilin da na filoli min salawatin daga salloli da katin da yawan sadaka wa bazali ma'arufin da ba da wani abu mai kyau kai kyauta ko sadaka ko wani abu ko horo mai kyau ko abu mai kyau wa ihsanin da kyautatawa uwaye da malamai da 'yan uwa kowa da kowa wa sabarun a da'atillahi a ɗau haƙuri a bisa biyayyar Allah a yawaita zikiri da ambatan Allah wa amaratu na harin bisiyami a raya rana ta ramarana da Azim. wa lailahu bil kuma a daren ramarana a yawaita kiyamar leli wa sa'atihi bi tilawatil qur'ani kuma awukan watan ramarana cikin kwanuka da wuni a yawaita karatun alkur'ani Allah ya saka da alkhairi da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ta faɗi yau ɗinnan litini cewa a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 da masu mutuwa sanadiyar cutar ya kai makurarsa har ya fara yin ƙasa. A wasu wuraren har yanzu adadin na da yawa. Hasali ma ƙaruwa yake yi. a taron manema labarai na yau ɗinan litini game da cutar ta covid-19 a hedkwatar hukumar da ke geneva director general na hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce a yayin da duk wani saukin da cutar za ta yi abin maraba ne adadin sabbin kamuwa miliyan biyar da ɗigo hudu da kuma mace-mace dubu saba'in a faɗin duniya adadin sabbin kamuwa miliyan biyar da ɗigo hudu da kuma mace-mace dubu tasa'in a faɗin duniya a tsawon makon da ya gabata a yayi yawa a halin da ake ciki kuma yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 kulle yomin a kasar india ya dan ragu amma har yanzu adadi ne mai yawa ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau dinnan litini cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabbin kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabbin mace-mace 3,754 to sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgin ne dai ba a kammala shi ba. To masu raro baki da abin da ya kake kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi da hashin gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.